إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن في مرور الأعوام والشهور والليالي والأيام لعبرة فهذا عام قد تصرمت أيامه وغابت شمسه وهلاله ولم يبق منه إلا ما فطر فيه من الأعمال فهنيئا لمن اغتنم لمن اغتنمه بالأعمال الصالحة وعودا فيه من الأعمال ما يحبه الله ورسوله وويل لمن ضيع أيامه ولياليه فيما نهى الله عنه ورسوله فاهذروا الدنيا ومكائدها وكونوا فيها كالغرباء أو عابروا سبيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أيها الكرام إن هذا العام الذي مضى ذهب شاهدا لكم أو عليكم فاغتنموا هذا العام الجديد بالطاعات واستكثروا في أعماركم من الحسنات وتضاركوا ما مدى من الحفوات وبادروا فرصة الأوقات قبل أن تفاجئكم هادم اللذات يا أيها الغافل الله أما تشعر كم ضيعت من أعوام وقضيتها في اللهو والمنام كم صلاة تركتها وحقوق ضيعتها ومناه أتيتها وشرور نشرتها أنا في شفاعة الاستدار حين يدخل منك اللسان وترتقي اليدان وتشخص العينان ويبكي عليك الأهل والجيران ولكن عين المفر وجاءت فكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إن العاقل إن العاقل هو من ينتهز فرصة المواسم الخيرية ليفوز بما فيها من الفضائل والثواب فيتقرب إلى الله تعالى بما يحب ويرضى ويتجنب ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن في هذه الأيام في شهر من أعظم الشهور عند الله تبارك وتعالى مكانته عظيمة وهرمته قديمة فاتحة العام شهر الله المحرم فيه نصر الله سبحانه وتعالى موسى وقومه على فرعون وقومه وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامه وهو عبادة جليلة وقربة وفضيلة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريدة صلاة الليل أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي فعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان أخرجه أحمد والبخاري وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية أخرجه مسلم يا له من فضل عظيم ونفحات ونفحة من نفحات المولى الكريم وقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما قبله مخالفة لأهل الكتاب فقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أخرجه مسلم فمن أراد الكمال فليصم يوم التاسع والعاشر وله أن يصوم يوم العاشر وحده ولكن لا يصوم يوم لا يصوم يوم التاسع وحده هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله بعده صحابته الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين ولكن مع, ولكن مع العصب الشديد انحرف الشيطان ببعض الناس فاتخذوا هذا الشهر شهر الهزن والبكاء والصراخ ولطم الخدود وشق الجيوب والدعوى بدعوى الجاهليه ثم اللعن والسب لعباد الله تعالى كل ذلك باسم الدين وباسم الحب لآل النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يوم آشوراء لسنة إحدى وستين الهجرية يوم أك يوم أكرم يوما أكرم الله سبحانه وتعالى فيه الحسين وبعد إخوانه بالشهادة بكربلاء لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعله يوم حزن وبكاء ولطم للخدود وشق للجيوب ومن العجب العجاب أن هذه الطائفة التي تبكي حسينا هي السبب في مقتله رضي الله عنه لذلك يقول لهم الحر بن يزيد يوم مقتل الحسين أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا أتاكم أسلمتموه وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه أمسكتم بنفسه وأخذتم بكلكله وأهضتم به من كل جانب لتمنعوه التوجه إلى بلاد الله العريضة فصار كالعصير في أيديكم لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا بئس ما خلفتم محمدا في ذريته لا تقاكم الله يوم الزمع هذه هي الحقيقة هم دعوه ثم أسلموه للقتل ثم بعد ذلك يبقون عليه نفاقا وزورا مخالفين في ذلك لشرع الله تعالى فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء التي يفعلونه قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وقال أيضا أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة رواه مسلم فكيف إذا انضم إلى ذلك لعن المؤمنين وسبهم وإنشاء قصائد الحزن ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجريد الحزن والتعصب وإثارة الشهناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام والتوصل بذلك إلى صب السابقين الأولين وكثرة الكذب والفتن في الدين عباد الله في مقابل هؤلاء الروافد النواصب الذين اتخذوا هذا اليوم يوم الفرح والسرور فقابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر بالشر والبدعة بالبدعة فودأوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاحتكال كالاحتكال والاختلاف وتوطيء النفقات على الإيال وطبق العقيمة الخارجة عن العادة ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسم فصار هؤلاء يتخذون يوم آشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح وكل ذلك أمر لم يعمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فالسعيد هو من وفق من وقف على الكتاب والسنة على فهم سلفنا الصالح ودعا لمن سبقه بالإيمان كما أمر الله سبحانه وتعالى ونزه نفسه عن الخوض في أمر الله بالقدع بالجنة أو النار على أحد من المسلمين فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيوة وأنا مسلمي أيوة kudubar mu tana magana akan wannan wata da muke ciki watan al-muharram watan farko a cikin jerin watannin idaya shekarar musulunci kuma sannan tana magana akan abin da ya shafi rana ashura ranar da muke fuskanta a nan da 'yan kwanaki kaɗan insha Allah ta'ala ya ku yan uwana masu girma hakika cikin wucewar shekaru da dalalaki, da watanni da kwanaki akwai izina ga wanda yake da hankali shi dai shekarar nan ta daga ta wuce babu abin da ya rage a cikinta sai abin da mutum ya yi aikata ko ya rubuta ko ya zana wa kansa na ayyuka Ba da Allah ga wanda ya yi amfani da shekarar da ta wuce wajen yin ayyuka nagartattu ya yi ayyukan da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suke so sannan bane da takaici ya tabbata ga wanda ya tozarta waɗannan kwanaki cikin abin da Allah ya hana da haka ya ku uwa ku tsoraci duniya da abin da ke cikinta na makirce-makirce ku zama kamar baƙi a cikin wannan rayuwa ko waɗanda suke kan hanya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa sahabinsa Abdullahi dan Umar yace ka zama kamar bako a duniya ko kuma wanda yake kan hanyar tafiya ya ku yan uwana masu girma wannan shekarar da ta wuce ta wuce tana mai shaida gare mu ko dai da ayyuka na kware ko da kishiyarsu da haka mai amfani da wannan sabuwar shekara ta hanyar yin ayyukan da'a ta yawaita kyawawan ayyuka ta ƙoƙarin gyara abin da ya riga ya kubce mana gabanin mutuwa ta afko mana ba tare da shiri ba ya kai wanda ka gafala wai ba ta je a jikinka cewa shekaru nawa ka tozartar ba ta je a jikinka cewa kwanaki nawa ka bata wajen wasa da shiririta sallah guda nawa ka bari haƙoƙi nawa ka tozarta abubuwan da aka hana nawa ka aikata sharri nawa ka yada a cikin al'umma to duk kana yin wannan ka manta da lokacin da za a mutu ne yayin da harshe zai yi nauyi jiki ya saki gaba ɗaya idanuwa su kabe sannan ga dangi da ‘yan uwa akan ta suna kuka amma babu yadda za su yi waje a sakratul maut bil haq zalika ma kunta min hutahi Allah ya ce mayan mutuwa ya zo da gaskiya kuma shine abin da kake kaucewa to yau ya riske ka baka tuna wannan rana ya kai dan uwa mai hankali shi ne wanda yake amfani da lokuta na alkhairi don ya rabauta da abin da ke cikinsu na falala da lada ya kusanci Allah da abin da zai sami yardar Allah maɗaukakin sarki ya kuma nisanci abin da Allah ya hana da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a cikin waɗannan kwanaki muna cikin wata yana daga cikin wata mai girma a wajen Allah maɗaukakin sarki yana da matsayi babba yana da alfarma wata ne na farkon shekara watan Allah al-Muharram a cikin wannan wata Allah ya taimaki annabi Musa akan Fir'auna da mutanen shi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da mu yin azumi a cikin wannan wata a hadisin Abu Huraira manzo Allah yana cewa mabibicin azumi bayan Ramadan shine azumi a cikin wannan wata na al-Muharram mabibiciyar sallah bayan sallar farilla ita ce sallar da ake yi da daddare kiyamul laili wannan hadisi imamu muslim da abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi ya zo daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda yace ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallama yana kirjadar azumin wata rana ba kuma ya fifita ranar akan wani wannan rana sai wannan rana da muke ciki ita ce rana ashura da kuma wannan wata yana nufin watan ramadan ma'ana waɗannan azumai manzo Allah yana ba su muhimmanci yana kuma girmama su saboda abin da ke cikin su na falala da lada a wajen Allah ya zo a hadisin Abu Qatada yace an tambaye manzon Allah dangane da azumin rana Ashura sai manzon Allah yace yana kankare zunubin shekarar da ta wuce Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi wannan falala ce mai girma kyauta ce daga wajen Allah madaukakin sarki shi yasa manzon Allah yayi niyya yi azumin tara ga wata ma'ana ya azumci tara ya hada da goma don ya saba wa ahlul kitab dan su suna yin goma. amma sai ya zama Allah maɗaukakin sarki bai kai shi shekarar da ta kewayo ba dan ya alƙawari ce idan an na kai shekarar da za ta kewayo to zan yi azumin tara ga wata da haka wanda yake son kamala a wannan azumi na rana ashura to ya azumci tasu'a tare da shi ya azumin tara da kuma goma ga wannan wata mai albarka wanda in ban manta ba a wannan shekara zai zama ranar zai zama ranar lahadi da kuma ranar litinin tasu'a da ashura wanda kuma ba zai iya yin bi ba saboda wata larura ko uzuri to ya azumci goma ɗin, ma'ana ya azumin rana ashura amma kada mutum ya ranar tara kadai tasu'a bai yi ashura ba abin da ake so mutum ya yi tara da goma wannan shine cikakke wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar wanda kuma tafiya ta kama shi ko wata larura ko wani uzuri to sai yayi guda ɗayan ma'ana na rana ashura da falala da lada da abin da manzon Allah ya ambata wannan shine abin da manzon Allah ya aikata shine abin da sahabbai a bayan su suka aikata shine waɗanda suke kan tabarkin suke aikatawa amma abin bakin ciki shi dan ya kwashi wasu mutane sun dauki wannan wata wata ne na bakin ciki da kuka da sanya bakaken kaya da yin ɗacin rai da dukan jiki da ya ga tibabi da yin da'awa da kira irin na jahiliya sannan ga zagi da tsinuwa ga bayan Allah madaukakin sarki suna yin wannan da sunan addini suna yin wannan da kauna da sunan kauna ga iyalan gidan annabi sallallahu alaihi sallam, alhali iyalan gidan annabi sallallahu alaihi sun barranta daga wannan abin da ake yi domin su ma suna tare da abin da manzon Allah yake da kuma abin da sauran sahabbai suke kai na yin azumin wannan rana da kuma ma'ana girmama wannan rana ta hanyar yin azumi kamar yadda manzon Allah ya koyar babu ko shakka a shekara ta 61 bayan hijira shekara ce da Allah maɗaukakin sarki ya girmama al-Husayn jikan annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin yan uwansa da suke tare da shi a rana Ashura Allah ya girmama shi da yin shahada a Karbala wasu mutane suka kashe shi a wannan waje ba tare da haƙƙi ba da zalunci suka yi mai abin da yake haramun ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana suka kashe kuma wasu daga cikin yan uwan shi da suke tare da shi amma dai da haka ba a ciro ba cewa wannan rana ta zama ranar bakin ciki da yin kuka ko ranar dukan jiki ko ranar zage-zage ga magabata da suka rayu a wannan lokaci domin babu wani daga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gwada cewa za a yi haka balantana a ce manzon Allah ya gwada a aikata wani abin mamaki su waɗannan masu wannan kuka masu wannan dukan jiki a wannan rana su ne suka zama sababin kashe Hussein bal ma su ne suka yi sanadiyar kashe shi kuma suka kashe shi domin sai jana Hussein yana zaman zaman shi suka dinga aika mai da takardu da wasiƙu cewa yazo zo ku ba za su yi mai mubaya'a zai zama shine khalifa ba sa tare da Yazid da yake kan khalifanci da haka shi yazo zai zama tare da su suka nuna cewa za su kare shi duk wata kariya da ake bukata za su bashi da haka da ya taso ya taho sannan Yazid ya turo runduna dan su zo su hana shi wannan abin da zai na karɓar bai'a sai zama sun jajiki kuma sun kauce duk suka jaye suka banci sai shi ya in tsararu waɗanda suke tare da shi sannan da yawa ma daga cikin suka koma cikin rundunar da za su yake shi da haka abin ya kai da an yaƙi an kashe shi an zubar da jini su ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya girmama shi da shahada da sauran yan uwanshi a wannan rana mai girma amma ba rana ba ce da za a mai da ita ranar baƙin ciki da duka da kuma ambatan bayan Allah ana zagi ana cin mutunci. Tunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu idan musiba ta samu ɗayan mu ya dinga dukan jikin shi manzo Allah ya ce alaysa minna mallaka mal da. duk wanda ya dinga marin kumatin shi dan wata musiba ta same shi wa shaqqal jayu ya dinga yada rigar sawiyar riga da bakin riga sannan yana kira irin na jahiliya yana wayyo Allah mun shiga uku mun lalace ya zame manzo Allah ce wannan baya kan tafarkin mu a wani hadisi manzo Allah ce na barranta daga matar da za ta aske gashin kanta da wadda ma'ana za ta dinga ihu da wadda za ta dinga yaga tufafi idan musiba ta samu tuna manzan Allah ya hana wannan aiki to ina kuma ba wannan aiki ake kadai ba an hada cikin wannan aiki kuma an hada da zagin bayan Allah ana tsine musu waɗanda ba su ji ba su gani ba sai jana abubakar ya bar duniya tun gabanin a kashe sai jana husayn haka na masu yi na umar haka nan na na aisha haka nan talha haka nan azubai haka nan da yawa daga cikin bayan allah da ake zagi da haka bayan ma wafatin su ne abin ya faru amma yau kuma ana ɗora musu jinin abin da basu yi ba ana zagin su ana la'antar su ana haka hakaito kayoyi na karya za a zauna a dinga haka hakaito hikayoyi wanda basu inganta ba ana faɗa dan mai dan a motsa zukatan waɗanda suke saurare a ƙara tusa musu damuwa da baƙin ciki da rashin ƙaunar bayan Allah na ƙwarai da jefa fitina cikin musulmai da faɗar cewa sai an ɗaubansa to wannan babu ko shakka ya saba da abin da magabata na ƙwarai suke yi da haka abin da yake na sunna a wannan rana shine ai azumi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar sai jana Hussein ba shi kaɗai ya shahada a cikin iyalan gidan annabi ba sai jana Ali bin Abi Talib mahaifinsa shi ma kashe shi akai haka nan ma'ana Al-Hasan shi ma kashe shi akai banda al hussein sannan a tare da al hussein din akwai manya-manyan ƴan uwansa da suke tare da shi waɗanda su ma da a wannan guri aka shi su ta haka da addini ne zaunawa da tuna wata rana ta mutuwar wani a ware wani lokaci a ce za a dinga tuna ranar mutuwar wani da addini ne to da babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya bi kowa cancanta da ware masa wannan rana da yin wannan aiki dan manzon Allah yana cewa idan ɗayan ku ya game da musiba to ya kina musibar rashina ya tuna musibar rashina duk abin da zai same ka na musiba wani ya mutu mata ce ko ɗa ko mahaifi ka tuna ranar da aka ci ga manzo Allah ya bar duniya manzo Allah ce sai wannan ya sanya ka samu ta'ziya ga karan kanka kai wa kanka ma'ana ka samu sauki a tare da kai da haka da da akwai wata rana da za a mayar da ita rana ta duka ta bakin cike ta zagi to da ranar da fiyayyen halitta ya koma zuwa ga Allah sallallahu alaihi ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala manzon Anas dan Malik yana cewa ranar da manzan Allah ya shigo Madina sai muka ga kamar komai ma yayi haske sai muka ga garin gaba ɗaya yayi haske ranar da manzan Allah ya bar duniya yana barin duniya ya ce sai muka ga komai yayi mana duhu a tare da mu ashe wannan rana ce mai girma amma babu jadda haka ba a yin wannan ba a zaunawa a dinga dukan jiki ko ana yi da haka abinda wasu mutane suke ko ba da wannan ashurar ba za ga mutum ɗan uwanshi zai mutu ko mahaifi ko mahaifiya ko mata ko ɗa sai mai da wannan ranar rana ce ta jaddada bakin ciki duk lokacin da ranar ta kewayo sai ka ko dai ya rubuta a facebook ko a wani gurin sayarwa cewa yau ce ranar da na rasa wani da haka ina kaza wannan din yana cikin abin da magabata suka hana bai da kuma asali a addini shi mamaci koyaushe ka tana shi mai addu'a ba sai ka ware wata rana ta daban ba duk lokacin da ka tana shi mai addu'a duk lokacin da ka tashi yin addu'a yi wa mamaci addu'a shari'a ba ta hana ba amma ka ware wata rana kamar yanzu yadda ake yi ga masu mulki ko masu kuɗi ko ma'ana manya-manyan malamai sai a ware lokaci ranar mutuwarsu sai a ce yau ne wane ya cika yana da shekara kaza da mutuwa da haka za a taru a mai addu'a abun bakin ciki ma har wasu kababen sadarwa kababen yada labarai sun ari irin wannan rana sai za ka kurin sai a ce ai yau ne aka ce malam Ja'far dan haka ai hira da wani daga cikin makusanta ko yan duk wannan ba addini bane kai wa mutum addu'a a kowane lokaci babu ware wata rana ranar jaddada bakin ciki wannan shari'a ba ta zo da shi ba a gefen waɗannan kuma akwai annawafil waɗannan 'yan shi'a kenan masu kuka da dukan jiki da koke-koke da sauransu a gefe guda kuma akwai annawafi su kuma makiya iyalan gidan annabi ne da haka su daɗi suke ji da farin ciki sai suka ce tun da waɗancan sun mai da ranar ta bakin ciki da duka da kuka ko kuma bari mai maganin su kuma mai da ranar rana ce ta barin ciki suka kirkiro hadisai na ƙarya cewa wanda ya sa kwalli a wannan rana yana da lada kaza wanda ya kunshi macen da ce kunshi tana da lada kaza wanda ya yalwata wa iyalan shi a wannan rana Allah zai yalwata mai tsawon shekara sai suka ware suka mai da ita ranar idi ranar farin ciki ranar cika ciki wannan ma bai zo a hadisi ba bai tabbata ba a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama in kayi abinci mai daɗi dan kayi azumi wannan wani abu ne daban amma ka kirkiri irin cika ciki cewa wa rana ce da ake so ai abinci na daban ai kwalliya a sha alewa ai murna kamar yadda waɗancan suke to mutum yayi wannan kuma ya shiga sahun waɗancan yan bid'a na wasif shi ma bai zo a cikin sunna ba abinda ya inganta ta sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shine yin azumi a wannan rana bayan Allah na kware kuma duk lokacin da ka tana su yi musu addu'a kana tafiya ne kana kwance kana menene an yi karatu ne wannan kuma da hadisi bai hana ba addini bai hana ba amma ware wani lokaci da wata rana dan barin cikin mutuwar wani ko dan tuna mutuwar wani wannan ba addini bane da haka ya ku yan uwa babu wanda yake mai rabo wanda ya rabauta irin wanda ya tsaya kan koyarwar alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai yayi addu'a ga waɗanda suka gabace shi da imani ya tsarkake kanshi daga fadawa cikin abin da Allah ya hana wannan fitina da tabaru Allah ya saba mu ta ba to da haka ka tsarkake kanka ba aikin ka bane ka zauna ka ce wani dan wuta ne wani dan aljanna ne wani yayi abin da yake ma'ana fajiri ne fasiki ne kafiri ne al'ance shi wannan ba aikin ka bane kai addu'a mai kyau ga magabata wanda suka gabata da imani kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarni mai hankali shine wanda ya damu da kanshi yayi aikin da zai biyo baya sakamakon shi zai biyo baya bayan mutuwa gajiyayye wanda yake bai ci ribar rayuwa ba shine wanda zai tsaya yana bin son zuciyarsa yana tabore borace borace baya aiki baya tsayawa ya abinda Allah yake so da manza Allah sai dai buri da bin son zuciya to babu shakka wannan bai ci ribar rayuwar wannan duniya ba ubangiji Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin waɗanda za su ci ribar wannan rayuwa a ƙarshe muna addu'a ta rahama da gafara da ɗan limamin wannan masallaci abba ishaka adam da Allah ya wa rasuwa a wannan satin da ya wuce muna roƙon Allah ya gafarta masa yi masa rahama sannan muna mika ta'aziyyan mu gaba ɗayan mu ga shi liman a kan wannan rashi ya yi haƙuri Allah maɗaukakin sarki zai ba shi lada Allah ya ji kanshi masa gafara ya haskaka gabanin shi haka nan dukkan musulman da muka rasa Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da matanmu da duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahma mu kuma Allah ya kyautata namu zuwan Allah ka karɓi rayukanmu muna masu kalmar shahada ka tashe mu tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi ya Allah madaukakin sarki ka sanya albarka cikin wannan damana da ka bamu ya Allah ka bamu damana mai albarka ya Allah ka kare mu daga rushewar gidaje da ambaliyar ruwa da rasa rayuka da rasa dabbobi da abinci Allah ka kare mu daga halin da muke ciki Allah ka fitar da mu daga halin da muke ake ciki hali na garkuwa da mutane da kashe su da karɓar kuɗin fansa da duk wani abin da ya zama na sharri Allah ka kare mu ya Allah ka ɗauke mana wannan fitina ya Allah ka ɗauke mana wannan fitina Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah ka ba mu shugabanni na gari waɗanda suke masu tausayi da imani masu yin ƙoƙarin kamanta abin da kake so ya Allah maɗaukacin sarki ya Allah duk wanda yake da nufin taimakon wannan al'umma Allah ka taimake shi wanda yake da mummunan nufi ga wannan al'umma Allah ka san shi kai mana maganin shi ya ku yan uwa mai salati ga biyayyen halitta manzan Allah manzan rahma hakika Allah ya umarce mu da yawa manzon su salati ko manzon Allah ya kwadaitar da mu yana cewa wanda ya mun salati dai Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك